أحمد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke unguwa ta ta jan tsaya a cikin garin kano a wannan yammaci na 22 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta 2021 miladiya mun haɗa wannan masallaci ne albarka don gabatar da jawabi akan wadabcin girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da kuma iyalan gidanta. wanda ƙarshen wannan lakta kuma za a faɗi matsaya ta malamai na ahlus sunna wal jama'a akan maganar abubuwan da kowa ya sani na zaman kifiye da daɗi, wanda kuma ya cewa ya samu tsaiko sai zuwa wani lokaci malamin da zai fara mana bayani shi da ta kabir muhammad kofa wanda malami ne a lizar ta kano sannan kuma shi ne bbc na al-istikama university wadda za a buɗe kwanan nan da izinin allah ta baraka wa ta'ala malam zai mana jawabanta a cikin minti ashirin sannan daga baya sauran malamai sai su biyo baya fatan mu allah ɗauki sarki ya kasance tare da shi ya kuma mi kan mata da harshen sa ya sa ya gaya mana abin da zai amfana da mu mafalla da sunna ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبطل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة shugabanninmu malamai da 'yan uwana almajirai السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kun dai ji abin da aka ambata na taken waɗannan jawabai da ake so a gabatar da su da kimanin mahadinci sun hana wata bayani akan wajabcin mutuntawa da girmamawa da shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sahabbansa da kuma iyalan gidansa kuma an ce an bani minti ashirin ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da waɗanda aka ayyana za mu waɗannan jawabai Allah ya riko da hannunmu Allah ya mana jagoranci Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ya taimake mu ya taimaki gaskiya da kuma tabbatar da ita ba dan bayanin gaskiya da kuma tabbatar da abin da mutum ya imani da shi ya zama wajibi a kowane yanayi a kuma kowane hali ba na sani na imani akwai malamai da shugabanninmu waɗanda suke iyayenmu akwai malamai sa'o'inmu akwai malamai kannanmu suna da yawa jinjin su suka fi cancanta da dacewa da yin bayani irin wannan matsayi amma ko ba komai yanayin da ake ciki na ta'addanci na hakika don ba abin da ya al'amarin addini babu abin da ya sha gaban aƙida muhimmanci da girma a rayuwar musulmi su duk ta'addanci da za a ambata shi akan ko me za a yi ta'addanci koma bayan ta'addanci ne a akan aƙidar musulmi saboda haka abubuwan da zan ambata abubuwa ne na abin da ni na imani da shi da abokan tafiyata mu waɗanda muke wannan gwagwarmaya abubuwa ne wanda shi ne muka tsaya a kansa shi ne muka imani da shi shi ne babu kudu babu jihar baya shi ne babu tanazuli shi ne babu kwamfurmani mutunta annabi muhammadu alaihi da saƙon da ya zo da shi da abokansa da suka taimaka masa da iyalan gidansa girmama da jin nauyin wannan shi ne abin da muka yi imani da shi wannan kuma shi ne abin da ba abin da ba za mu sayar ba ba abin da ba za mu bayar ba a kan taɓa mutuncin ma'aiki a rage ko na sahabbansa ko na abokanta, ko na babu sulhu babu rufa-rufa babu compromise domin wannan shi ne rayuwa ka tsaye imaninka ka koma ga ubangijinka wata wata'ala da abin da yi imanin shi ne ne shi ne gaskiya wannan shi ne abin da dimbe hankali zai zai compromise a kansa to abin da zan ambata shi ne abin da na imani da shi shi ne kuma abin da shugabanninmu suka wakilto ni na ambata girmama annabi muhammadu alaihi salatu wassalam ga musulmi ya zama wajibi ba roƙonsa ake ba idan ya girmama ya girmama kansa idan ya girmama ya mutunta kansa shi ba shi alaihi salatu wassalam in ma ba ka girmama shi ba tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya gama komai ya nuna mana a aikace tun da ya tabbatar ya rubuta aka koya aka karanta wadda fa'ana laka zikira Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaki ambatan ma'aiki alaihi salatu wa salam kuma abin nan shi ne yake tabbata da cewa wanda ya imani da annabi muhammadu alaihi salatu wa salam wanda ya imani da annabi muhammadu alaihi salatu wa salam dama mutuntawa da girmamawa wajibi ne a kansu aikinsa ne to amma don Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewar ba wai godo ake ko roƙa ke ba idan ka girmama kanka ka girmama wannan abin tabbatacce ne tsawon zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wasu bayansa ya ajiye su a gefe guda don wannan al'amari ya tabbata ba su ma yi imani ba da ma'aiki alaihi salatu wasalam amma suna nan kowanne an samu daga gare shi kalma ta mutuntawa da girmamawa da ɗaukata al'amarin annan muhammadu alaihi salatu wasalam babu wani abin halitta da ya samu kuma kai aiki da lissafinka yanzu misali an ce akwai kimanin musulmi biliyan biyu a duniya da yan duniya to musulmi biliyan biyu ka ɗauka masu hankali wanda suke zuwa masallaci su sallah su biyar ko a gidansu ko a ma'aikatarsu ko a abin hawansu wanda suke masalla su biyar musulmai a duniya ka ce watakila za a samu biliyan ɗaya sauran biliyan ɗaya a bari misali wasu da ƙananan yara ne da mahaukata da kofa su ɗai amma sunan su musulmi amma wannan biliyan ɗayan kullum kowa sai ya ambaci sunan annabi muhammadu alaihi salatu Wasalam da girmama da mutunta wannan kada ya ishe to duk wani mai tsiwa mai faɗar wata magana mummuna ya jinjina ta ga ma'aiki alaihi salatu Salam, ya yi a wofi dama shi ne wofi ya yi a banza dama shi ne mafi a shirin asibiti saboda haka aya guda ɗaya da ke nuna wajen wajibcin girmamawa da mutuntawa da annabi muhammad alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira tu'minu billahi wa rasulihi aha aha an gaba وتوقروا subhanahu wa ta'ala ya aiko ma'aiki alaihi salatu wassalam da waɗannan abubuwa don a yi imani da Allah a yi imani kuma a ji sauƙi jin nauyi akwai bambanci tsakanin girmamawa da kuma jin dan a ji nauyin ma'aiki alaihi salatu wannan umarni ne na wajen saboda ka duk wanda baya girmama annabi muhammadu alaihi salatu wasalam duk wanda baya jin nauyinsa ya zama fasi shi sa ma ba a ambatan sunansa tsara idan an ambace shi sai an biyo da kala saboda ne saboda cikar girmamawa da jin wannan ita ce aya guda ɗaya da za mu kawo wata ta ishe mu wukar ta ishe mu ta gaji? ta ishe mu mai suka mai yanka ga dukkan wani zindiki da fasiki da yake shigowa 18 ɗin ma'aikin alaikira littu'azziruhu wani barzikh saboda ka duk wata magana ta girmama da mutuntawa in dai ba irin wacce ake wa Allah subhanahu wa ta'ala ba idan an jinkira da mutuntawa da girmamawa ga ma'aiki daidai duk wata tsiwa da rashin kunya da wata magana wata ke ba ta dace ba idan an kawo wata gefen ma'aiki a alaihi salatu wasalam fasikanci ne zai kuma ya zama zindikanci kuma mu a matsayarmu wajibinmu ne duk mutumin da ya jingina abin da yake bai dace ba ga ma'aiki a alaihi salatu lamu da ya tauƙiri ba saboda haka sai mun nuna masa yaka sai kuma nuna masa bai ba mu wane ne ya haifi mu wane ne mu wane ne yake ta kawar shi ko mene ne ya taka in dai ya taɓa janibin annabi muhammadu lan salatu wasalam ina gaya musu ina jaddada musu mu a wajenmu babu tanazu babu compromise babu cewa a zauna a ɗa'a. ka bari ka dena kuma hukuncin da ya kama aimaka. mu a matsayinmu za mu faɗi matsayinmu da ra'ayinmu waɗanda kuma allah ya ɗora wa nauyin ɗaukar hukunci hukunci a nan gaba kafin ci gaba muna so mu yi godiya duk da wannan kamata ta zuwa ƙarshe da waɗanda allah ubangiji ya ɗora musu nauyi da sulɗa mun nuna cewa an yi abin da ba daidai ba an taɓa jami'an ma'aiki lahi salatu wasalam mun yi abin da yake wajibi a kanmu mun ce abu kaza da ake ba daidai ba ne waɗanda suke da sulta a hannunsu sun fara ɗaukar matakin da ya kamata su ɗauka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙarfafe su ya taimake su ya riko da hannunsu ya musu agaji da suka fara da barci wannan kenan da ma'aiki alaihi salatu wassalam mun sani cewa annabi muhammadu alaihi salatu wassalam a dukkanin halitta babu kamar Thank you.

dukkanin ɗan adam wala fakara babu alfahari a cikin wannan bayani saboda ne saboda isar da sako ne wajibi ne ya yi wa al'umma bayani cewa shi ne shugaban halitta duk za a kira shi ɗan adam ya amsa to yana ƙarƙashin annabi Muhammadu alaihi ma'aikin alaihi salatu salam yana da cikin jerin annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki a ɗabi'a kuma ta annabawa idan suka zo suna shuka alkhairi ne su tabbatar da shi idan suka zo za su tabbatar da addini za su samu magada wanda za su riko da wannan addini in tafiya ce tafiya akan samu matsala shi sa ya tabbatar mana a hadisi ingantacce na abdullahi ibn mas'udin da muslim da imam ahmad da wato abu awana da sauransu suka roiko cewar ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce ma min nabiyyin ba a sahun lahu fi ummatin kabli illa kana lahu fi ummatin hawariyuna وأصحاب يأخذون بسنته ثم تخلق من بعدهم خلوفا يكي باب ولا النبي جزيز ده الله أبنك يا أي كوشي أكبانينا فشيخية تسنشي أشيخ الأمة أبقي بكي مكانك ما شكي مكانك ما سؤال رامك وأنه idan bayan ya tafi za su yi riko da sunnarsa su ci gaba da yada addininsa amma bayan wani lokaci kuma sai a samu wasu mamaya su zo su rika faɗan abin da ba abin da aka ce su faɗa ba su rika aikata abin da ba shi aka ce su aikata ba wannan sunna ce ta annabawa kenan ma'aiki alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi ya kewaye shi da wannan suka taimaka masa kuma suka yi riko da sunnarsa shi sa masu subhanahu ta'ala ya gaya mana siffar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar da ita a cikin alqur'ani kamar yadda tabbata a cikin at-taura ta tabbata a cikin linjira yace muhammadu rasulullah wanda zai na ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فهم ايه ذاك سورة من سيديا محمد من ذن الله تبا kun ga waɗannan da ke tare da shi ba tabbas ashidda'u alal kuffar don ma kada wani ya tunanin wannan suna ma'ahu ya tunanin wannan ma'iyar ma'iya ce ta addini ko ma'iya ce ta imani yi tunanin cewar shi ma zai kasance a ciki a'a wannan ma'iya ce ta jini da tsoka ma'iya ce ta ta ganda na ganka ma'iya ce ta yi kayi ka taimaka mu shi sa Allah subhanahu Ta'ala ya ba da misalin da zai nuna cewa abu ne wanda aka yi shi a cikin ƙuran sai ba da misali da shuka ta fito shuka idan ta fito za mu ga cewa akwai ganye misali kamar guda biyu da yake fitowa da farko da yake kare ta ana nan ana nan wannan ganye shi ke kewaye ta shi ke kewaye ta har ta yi ƙarfi ta yi bari a ƙarshe har ta fita da itace duk ƙwaya idan aka shuka ta za su shi idan ta fito a farkon sattinta na generation idan ta fito za su ga cewa ganye ne wani ɗan wato iri kamar allura ya kan fito kamar ƙwaya su ike kewaye ta kewaye ta fito to wannan shi ne misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan na annab Muhammadu alaihi salatu wasalam da sahabbansa cewar kamar shuka ce da ta fito kuma wato ƙansansa ya kewaye shi har ya fito ya yi ƙarfi ya tsaya da digadigansa wannan shi ne munanin annabi muhammadu alaihi salatu wasalam a cikin attaura wato ubangiji ya ba da misalin annabi muhammadu a cikin attaura cewar shi da sahabbansa aiki ne suke yi in zo sun taimaka masa addininsa ya fito cikin rauni amma da taimakonsu su Allah subhanahu wata ala ya amfani da su saboda sun kowa kai kamar inda ibn masud yake cewa Allah ya duba zukatan bayinsa sai ya ce wani zuciyar da ta fi kowace alkhairu ita ce zuciyar annabi Muhammad sai zaɓe shi ya aiko shi ya amince shi sakonsa sai kuma sake duba zukatan bayinsa sai ka ce wani zuciyar da ta fi alkhairi zuciyar abunsa sai ya zaɓe su ya ba su suka taimaka masa to wannan haka al'amarin yake saboda haka sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam da su Allah ya aiki ya taimaka wannan addini na saboda haka girmama mutunta su da ganin girman su da jin sa yana tafiya ne ga ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma wajibi ne cin mutuncin su da taba su da cin zarafinsu taba addini su ne suka kamar addini suka kamar mana alƙur'ani suka koya mara sallah to idan ka taba su a matsayin su na waɗanda mawa ka saƙo a wajen su kana nuna cewa saƙon yana albarka dama duk masu taba ma'aiki alaihi salatu wassalam ko ko masu taba sahabbai burin na ƙarshe shine addinin gaba ɗaya a jefa maka shakka a cikinsa addinin gaba ɗaya a rufe shi sa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ja kunnen mu za ka su ku a fada kada ku kuskura su ga sa kaina shi zaki ba sai yadda bahaushe ya ɗauki shi a matsayin zaki ba wato a ambaci mahaifan mutum a cewa na nasa ko wata taka a'a faɗan magana ta rashin mutunci faɗan magana mara daɗi ka jirgina ta ga kowa su zaki sun tunar sun saboda haka ma'aiki ya kunna mu a hir ice kar ku zaɓi sahabbansa don ya nuna mana girman su da falalar su da aikin da suka yi ya rantse da Allah wanda ransa yake hannunsa ice da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen urdu dinare dinare a tara kiran ko kuma dala ta dinare mutum ya same ta a ce ya sadaukar da ita to idan an zo su sahabban ma'aiki alaihi salatu wasalam idan suka yi sadaka da mutu ɗaya na abinci ko kuma rabin mutu na abinci ba su mutu na dinari ba saboda ya yi amfani da mutu ne saboda shi mutu abinci ake aunawa ne abin da ake auna dinari shi ne skeli so amfani da skeli ba kai ka zo misalin gajeren takadiri kamar girman masallacin nan a ce tarin dinari ku gaya min idan an ce an tara dinari kamar girman masallacin nan watakila zai naira biliyan ɗari in an zo za a kai naira biliyan zai naira biliyan ɗari ko ba haka ba to sahabin aiki zo ya yi sadaka da rabin mudu na garin kwaki garin kwaki ba fa dinari ba garin kwaki الله ala shi da zai yi karanta da hadisi abu ina zai ko ramin aya wani karanta ana fahimtar abin da yake yi don ka gane girman sahabbai ko sai aka nuna cewa idan da mutum zai yi sadaka da dinar ba fa abinci a tara kuhun kuhun kuhun ba ya gwamnati sai ko ba shi ara wasu aka ce za a tara ta tara dutsen uhudu wani kowani zo a ce da rabin mutu da irin wannan ba a ce ranar da za a ba shi ya kuna don girman allah matsayin kuɗa kuma don girman Allah wanda ya yi ka wanda ya yi shi shine zai ba da ladan a cikin bambanci don girman Allah ta ake ka mutunta shi kai ba za ka yi amfani da ka ba ka san cewar tawon giwa ya taka na rakumi to amma tun da Allah ya yi aljanna akwai masu ya yi kuma wata a akwai masu shigarta babu yadda za ka yi in Allah ya rubuta an karanta in Allah ya rubuta an karanta dole sai an samu masu shiga dole sai an samu wanda kwakwalwar da za ta doke za ta doke kirjin su zai toshe da za su gano wannan al'amari saboda haka waɗannan su ne sahabban ma'aiki alaihi salatu wa wassalam waɗanda suke rayuwa duk abin da ake faɗa kake kana son annabi alaihi salatu wa wassalam duk abin da aka faɗa na ma'aiki su fa wato original ne kai naka photocopy photocopy photocopy photocopy abin da yake nufi an ce ma a ɗari salatu wa salam yana da ƙarshi ko ai mutar ta ko su sun ji ƙarshi sun shaƙa sun hana da oxygen ya shiga mutum sannan kuma ya rata ya shiga zuciyar ya shiga jinin su ƙarshen ma'aiki a ɗari salatu wa salam da iskar da suka saƙa sun shafa ya shiga cikin su haka labarin su ya shi ta hana da wanda ya ji ƙanshin annabi muhammad alaihi salatu ya ji an ce ma'aiki alaihi salatu mai daɗin da su su sun ji da su ya shiga cikin zancen ya shiga cikin kullum sun yi wato a kan da su da masu irin baliki na amma in magana ta abin nan abin ya shiga kwakwalwar ya zauna don girman Allah ku gaya min cewar a matsayin ma'aiki alaihi salatu salam maganar da idan ta shiga cikin kunne ba za ta tsarki wa kama ba ba za ta sa ƙarfi ga zuciya ga wani Allah ubangiji ya rubuta masa ada ba to kai duk labarin an ce ma'aiki alaihi salatu salam mai gora an ce cikin gani kai labarin an ce misali ma'aiki alaihi salatu mai sarkin kullum suke ne su gani suke yi kai fa labarin kake labarin ma ba ka aka yi daga wani har zuwa wani har zuwa wataƙila ma kai al'amar na ka tsarkake ne ba irin da muke da kasana da mu tafiyi zuwa na saboda haka waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya kirmama ya mutunta ya ba su duk abin da ya kamata ya ba na baiwa saboda duk abin da ka sani babu wato gama ba mutuntawa tsakanin mu da sahabban ma'aiki alaihi salatu ba mutuntawa ba mutuntawa ga ya kare da damar da ta'ayi na karanta wata rana a nan wallahi na fikin daɗi amma ya ce zero minutes barista zero minutes eh? za shi fafa <laughs> annan muhammadu alaihi salatu wasalam da sahabbansa duk wani alkhairi da ka sani su Allah subhanahu wa ta'ala suka ɗauko wani suka kama da shi duk abin da mutum yake takama na alkhairi to ko ne ya zo ne ta fuskar ta farkin annan muhammadu alaihi salatu wasalam da sahabbansa maɗauki misali ɗaya daga cikin misalai guda bakwai da nake so kawo abin da ake taƙawa da shi ake abin nan ɗinsa a duniya yanzu da kai magana sai ake ce ‘yancin ɗan adam ko da kai magana sai ake haƙƙin mata da kai magana sai ake haƙƙin yara masu magana sa ‘yancin ɗan adam da haƙƙin ɗan adam tun da Allah yake bai taɓa yin wata halatta mai kyau da mutunci da daɗi kamar Allah Muhammad da sahabbansa ba kuma tun da Allah subhanahu wa ta'ala yake a dai yanzu mu ga halatta wacce take kowa mara mutunci da tausayi kamar waɗancan masu ƙarancin aiki ɗan adam an kuma da zai ƙera nukiliya mai eh mutumin zai zai ƙera nukiliya ai ba mai kuma kuma ya kake ne Eh? mutumin da zai zo ya rufe ido ita ya kace mutanen da ba sa ra'ayinsa kai kuma ka zo ka zo magamalai a kogi sai ya zo a kama ka za ka kashe kifi da fa shi kuma zai rasu mutane saboda rai kana ta kifi da kafi ka zuba ga malake shi kuma ya zuwa zuwa abin da zai kashe ka da kashe ƴaƴanka da hana karuwa da amna ɗinsa to babu abin da ya bayyana haƙiƙanin ƴancin ɗan adam kula da haƙƙin ƙananan yara kula da haƙƙin mata sai musulmi wanda shugaban su a zamanin majalisar da su ne su haɗu ba a fa fara ba mace gano a ce gashi mace ki zo an ba ki gano ba sai sai sabbin wani abu a ingila kuma har yanzu duk bakarar da ake fara na injin mata ishirin ne ishirin ne to waɗanda suka zo da wannan wayewa ɗan adam mai sun ci aiki ɗan adam ne kawai ma'auni guda ɗaya ne ɗaya shi ne tsoron Allah babu waɗanda suka zo da wannan saƙo cewar da taƙi da fari da talaka da mai kuɗi kowa da kowa duk matsayin su ɗaya wanda ya kowar shi ne wanda ya kowar tsoron Allah addinin musulunci waye dole da shi annabi Muhammadu waye kan kamara sabon ma'aikata alaihi salatu wasalam kaga wannan mutane sun cancanci a mutunta su kuma girma shi sa abu ne da ya rubutu michael hart duka mun sani ya nuna cewa waɗanda suka fi kowa kawo tasiri ga rayuwar ɗan adam a duniya na farko sai sa annabi muhammadu alaihi salatu wasallam na arabin sai sa sayyidina umar na arabin sai sa sayyidina umar yanzu ba ana bayanin cewa misali kula da haƙƙin mutane ma'aikaci idan ya yi tara ya bauta wa ƙasa bai kamata ya tafi banza ba wanda ya fara kawo maganar albashi da kuma fansho in ta gama aiki kai taya a ci gaba da baka albashi sai na umar za a cin ba kan wannan in ka an gama da kai ka zo banko in ka zo ka rayu in ka zo ka mutu ba ruwan gwamnati da kai sai na umar shi fara kawo harkar fansho amma su sun yadda suna mutun shi a wannan bangaren wanda kuma su ya imani da Allah wai ya imani da Annabi Muhammadu wai wai yana cin mutuncin ma'aiki alaihi salatu salam yana cin mutuncin sahabbai wani dukkanin alkhairi da duniya ta gani ta ji ta saboda haka matsayinmu da ra'ayinmu ne. kare haƙƙin annabi Muhammad alaihi salatu salam wajibi ne kan kowa kuma babu compromise babu tanazuri babu gudu babu ja da baya kuma duk abin da aka sani mai tsada ko ne a tunaninsa za mu ajiye shi a gaba a kan kare mutuncin annabi muhammadu alaihi salatu wasalam da kuma sahabbansa muna jin suna da gwamnatin jihar kano a bisa mataki da ta ɗauka na cewa dole duniya wannan bawan allah da yake cin mutunci ga sahabbai da kuma ma'aiki alaihi salatu wasalam a dakatar da shi a tsaye da shi kuma a yi masa hukuncin da ya dace da shi mun koyi baya wannan shi ne ra'ayinmu ko muna roƙon Allah ya karfafe su ya taimake su ya agaje su wannan mutum da aka samu dama wallahi muna tunanin sa saboda shi wannan bawan Allah yau kamar su imanin shekara bari muna tabbata cewar abubuwan nan da yake faɗa ya zo a zauna ina jin ya sa sharuɗa sun fi goma duk abin da yake sai mu ce an yarda a cikin ciki ba zai yarda a zauna ba sai a gidan sarki sai a rubuta takarda sai a yi kaza kaza kaza a'a a kan abin da ya rubuta za a shi zai ayyana ma abin da za a tattauna a kai duk muka ce an yarda tun muka zo a kawo wannan amma duk abin da ya sa na sharaɗi an ci an yarda kuma sai ya zulmi sai kuma ya zuwa tara ɗalibansa da almajiransa ya ce shi kullum so yake a zo a yi kabara to Allah ubangiji ya iya da ya. da annabi sallallahu alaihi wasallam da ko kai wajirai na annabi sallama da kuma sirkansa to su ma Allah ya bayani shi a cikin taura da injila Allah ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal injil kamar yadda yake kuma Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وحمار بينهم وأكثر sannan malam ya tuna yana mai kyau cewa idan Allah ya kaddara mutum ɗan wuta sai ya dage ya shi إلا الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ذاك دون أن لا يؤمن بفتنة الشيء بقي الأمر على نفسه لما لا أن لا يتأكد الرحيم malamai da gama duk wani malami matashi da ake jin sa a kano gama da an da suna da aka dole da aka dole sai in kano ne ba zan faɗi su ba saboda yau su ya yawa amma dai muna da manyan malamai daga wajen kano kuma dole za mu bayani mutum na farko muna da dr abdulkadir kazaure wanda ya kusa garin jigawa yana da zaune shi ya yi kwalliya sai ka ɗauka wannan malami na biyu shugaban suna tv ga hadisi ga ƙwarari ga kwalliya malam ibrahim shi ne allah ya ga da malami na gaba shugaban gwamnan bayan kafin daga fuskar sa na kasa wani kare president ne shi ne malam musa asadu kudu malamin na gaba shi ne abu a rahman idris ibn nur al-bakawi kamar da aka rubuta shi ma mara zuwa allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yanzu abu na gaba shi ne za mu kira malami na gaba domin yin taliki shi ne shirin dara zai yi gabatar da taliki sa a cikin suna gaba a kan

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka manyan malamai da yan uwa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to yaya na dakta kabiru muhammad kofa ya riga yayi bayani wannan bayani nasa ya gamsar dangane da haskakawa mutane wajabcin kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma da farko ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa a gare mu waɗanda ba za su kirku ba daga cikin wannan ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai ni'imar wannan haduwar ta mai ita kanta ba na jin a cikin tarihi na kusa-kusa musamman a kano ko a arewacin najeriya ko a duk inda ma ake amfani da harshen hausa akwai wata matsala da ta haɗa kan gabaki ɗayan musulmi ta jawo damuwarsu da kulawarsu duka al'umma aka haɗa a kanta babu wani wanda ya ratse akan wannan matsalar sai wanda yake man shazza shazza nar kamar wannan matsala da muke kanta a yanzu ba na jin akwai matsala da aka taba haduwa a kanta saboda an zo wani yanayi da aka samu wani ya takallon bilogatina yana magana da irin yaron, yana da awar imani yana da awar ma wai kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wai da kare martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ban da cin zarafinsa babu abin da yake to wannan ya tada hankalin al'ummar musulmi kuma kowa da kowa kowane bangare in ban da dai wayannan dai man shazza shazza finnar din babu wanda bai damu da wannan kabiya ba babu wanda wannan al'amari bai tayar masa hankali ba ana ta faman addu'a ana ta faman addu'a har Allah subhanahu wa ta'ala ya wafakar da mahukunta suka ɗau matakin da suka ɗauka kuma aka sa mau'idukum yawmuz zinati wa an yi musharar nasu Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara yau ita ce jajiberar mu zinati ɗin nan to amma wa mata sha'una illa an sha'a. kwatsam jiya ana murna an yi juma'a lafiya ana ta shirye-shiryen saura kwana daya za a zo a yi wannan zama kawai sai aka ji wani bakin labari wanda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa nan gaba kaɗan ya zama farin labari ya zama labari mai faranta dama Allah subhanahu ta'ala ya ce kukan so abu sai ya zama shari kukan ƙi abu ya zama alkhairi saboda ne wallahu ya'lamu wa antum la Allah shi ya san ƙarshen yadda abubuwa suke kuma kusani ba shi al'alim al ne an gama shirin komai an gama tsarin komai gida da waje ko ina babu wanda ya fi mu murna da Allah Allah da zaƙuwa a kan wannan ranar ta zo to kuma wa mata sha'una illa yin sha Allah to amma wannan haɗuwa da kowa da kowa ya yi ita kanta mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani abu ne da yake nuna martabarsa da darajarsa sannan kuma wata manuniya ce cewa babu wani abin da zai haɗa kan musulmi illa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wani abu ne da ya kamata mu yi la'akari da shi kwarai da gaske kuma magana akan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a yi tsaye ko kar a yi tsiye ko a yi muƙabala ko kar a yi ko a yi tamoranci ko kar a yi tamoranci ba gudu ba ja da baya al'amari ne bakin rai bakin fama a kowane lokaci dama duk musulmi musamman ahalin sunna a kan wannan tafarkin ake fadaina bil arwahi lauka na yuktada za mu fanki manzon Allah sallallahu alaihi sallama, da rayuka mu da dukiyar mu da komai da komai da muke da shi saboda haka ko da an yi wannan zama, wanda mun tabbatar nasara tana tare da gaskiya tana tare da sunna tana tare da masu kariya ga martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to idan aka ka da wannan boss ba ko shi kenan an gama rigima ba ke za a ci gaba za a ci gaba da yi za a ci gaba da yi gwagwarmaya tsakanin karya da gaskiya ba za ta kare ba sai ran da iblis ya mutu shi kuma yaushe zai mutu da ƙarshen duniya to saboda haka yan uwa babban abin da wannan al'amari <clears throat> zai koya mana shine mu ƙara zage dantse wajen koyar da kawunan da ƴaƴayen martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ƙasa alhamdulillah alhamdulillah musamman Kano din nan da arewa malamai da suka gabata sun gina al'umma akan kare martaban manzo Allah sallallahu da ganin girmansa da jin nauyinsa da mutunta shi da kuma sahabbansa da iyalansa da duk ma wani abin da ya shafi addinin musulunci shi sa ko a wajen fassara za ka ji malamai wasu abubuwan idan Allah maɗaukakin sarki yana magana da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam to irin fassarar da suke yi ba sa yin fassara harfan da harfin yadda Allah ya gaya wa ma'aiki su su faɗa da irin wannan fassara wata ma fassara aka zo wucewa ake aka ce aka zo waje da ta fahada sai a wuce kawai saboda Allah ne ya gaya wa ɗan gaban goshinsa ɗan lelansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuwa ba ruwanka da wannan idan aka zo ya kira laka Allah ma taqaddama min zalika wa ma ta'akhkhar Allah ya ji kan wani malamin idan muka zo wani mun yi zo fassara wannan wurin sai ya ce ya fassara da domin Allah ya gafarta maka abinda baka yi ba da kuma abinda ba za ka yi ba liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik ba zai ce dan Allah ya gafarta ma abinda ya gabata na zunubinka ba sai ce dan Allah ya gafarta ma abinda baka yi ba wa mata kara da abin da ba za ka yi ba ai bai yin ba kuma bai zai yin ba kuma bai yi ɗan a idi nazarar filhalki sa'alan bi annahu ka ahmad lam sha wala huwa sha. haka aka gina al'umma ana karanta a shifa shi nan a ƙarshen babi na ƙarshe da ya maganar hukunce-hukuncen taba daraja taba mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi sallam yace daidai da wanda zai ce wai a talabijin ya gani ana zagin annabi shine shi ma yazo yana yin zagin har ya kara da nasa yazo ya hakaito to shi ma hukuncin sa da wanda <coughs> da wanda yayi zagin daidai da wanda <coughs> zai zo wajen bada kariya ya ta maimaita ya ta maimaita irin zagin da aka yi har ya zama na wakana mula an bihi amma kan shi da wannan shi ba wani karatu ma da yake yi in dai an zo karatunsa in dai ya hura lasifika to maganganu na batanci zai kawo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yace to wannan shi ma hukuncin su daya daidai yake da wanda ya ci zarafi ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da kuwa ya ce wai shi to yake a'a to an haka ya towa yake me yasa ya mai da hikaya ta zama sana'a aka san shi da ita babu karatun koya imani ba karatun sallah ba na azumi ba na tsarki ba na kawai duk sanda aka zauna to yau hadisi kaza a duba dubu ɗari da dubu hamsin da dubu yau sahabi wa ne ba ma sahabi ba ne ana fa jajibe za a yi waƙi a filin mushi aka sa an sa ranar za a zo wai za a faɗi wai sahabbai guda bakwai na goyi wai sahabbai guda bakwai kun san dama ya ce anas ibn malik ba a mayi shi ba ba sahabi ba ne abu dujana ba sahabi ba ne tishifatu ba sahabi ba ne to yace akwai kuma wasu guda bakwai ma da za a sake fito da su na goyi ne na karya ne ba a yi su ba kwata-kwata kullum ya zama da karatun mutum ba shi da wani abu sai wannan to in ba shi ya zagi ba waye ya zagi saboda haka muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ga wannan gaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara nuna wa wannan mutum da kuma ire-irensa makomansu idan ba su tuba sun koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tun daga duniya kafin ma kuma a je alkiyama ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan mataki so mun tabi ne ɗaya ne cikin dubu da aka fara ɗauka da suka gani dinnan ɗaya ne cikin dubu daga abubuwan da yake jiransu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi domin ɗaukar fansa akan ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan masu mukarrabansa masu goya masa baya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba tsawaitawa zan yi ba so daga dakkan malamai dakkan dakka wanda suna jira wanda za mu ƙaru kwarai-kwarai da gaske daga gare su da wannan nake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faranta mana da ɗaukatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙasƙantar makiya sunnar manzon Allah makiya manzon Allah masu fakewa da cewa wai suna son manzon Allah suna kare shi Allah ubangiji ya taimaki musulunci da musulmi kuma dukkanin masu cin zarafi da Allah ya kaskanta su ya wulakanta su na gida da na waje mu wallahi mun so a ce ba a kawo tsaiko ba kuma wa an yi musharar nasu zuha su haɗu gaba ɗaya da mun so a ce gwamnati ma ta ba su dama sun gayyato irin su ahmad su bihe mansur inda su jamalil banna masu zakariya ozon su waye ta waye salir islambuli duk waɗannan manya-manyan arnan duk a tattaron su su zaun su a ba su biza su zo babu wani abin tsoro babu wani abin nan ba ma irin su malam kabiru ba irin su da rabi'u irin su waye yan ƙananan ma almajiran almajiran mu ba za su iya gama da wayannan to amma dai wa mata shahuna illa an ya sha Allah kuma gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya yanzu aka fara ta baki rai bakin fama ba gudu ba da da baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, a cikin jawabansa sai ya kira da wani abu daga abin da ya kira da shi ne haka da kan cewa ramadan ya kafin kafin ka zo ya zo da islawa malam musa a asadu sunna ya zo daga ina ya zo daga kaduna malam ibrahim bisi ne ya zo daga ina daga bauchi ga wani malam makawi aka ce duk waɗannan ba sun zo ne saboda zaman da za a yi gobe amma sai wannan abun ya zo ya amma babu damuwa a annabi sallallahu alaihi wasallam an ma kalle da rubibiya ta ke Allah ya ce da ta kullun masjid al-harama in sha sha'a Allah wa amina muhallikina wa rukatun mukaffirina na taqaw amma ga a wannan shekarar da ke ba sai wata shekara mai zuwa ko ba haka ba to da haka zaman kifiye da za a da mai zaɗi a nan kalma fa yana nan jaram kawai an ja ne zuwa wani lokaci mu kuma ɗaya ba reji ne a to ya ba za mu zama ɗaya ba reji ba mutumin da zai karanta aya ce wa kallabtu fi kalfi a ba'u talata ya ce wanda yake zaki sama yake mu abin da muke kira da gwamnati Allah ya kasa mata da alkhairi kuma muna godiya da sahihin islam Allah ya kara mai lafiya amma dai abin da muke so shine abin da zai warware matsalar nan shine a fito ga mu gashi ya je ya ba zama su ya hakiki mu kuma za mu zo mu rafke shi da hujja da ayi da hadisi insha Allah haka ai hakuri malam ya ja mana aya to ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wata rana za a zo a zauna kuma za a yi bayani zaki zaki muna gane ha don ka mai abin nan na gaba wanda za mu yi mana jawabi na gaba amma kafin shi muna son mika godiya ga kafofin yada labarai ko midiya gaba daya saboda halartar wannan zama da suke kamar sunna tv kamar afirka tv kamar hausa bakwai kamar aic da kuma sauran radio station muna roƙon allah ala ya saka musu da alkhairi da haka mai jawabi na gaba shine wani dakta ne mai girma ga daktanci ga ƙwar'an dakta abdalla umar gadanka Thank you. cewa akwai malam matuduli ya zo da gidan darul kadiriya kano sannan akwai malam matuduli hoto shi ba an bani labarin yana wurin na alarci sannan kuma akwai a malam bakar ma'asai shi ma da nan daga gidan tijjaniya na ga wannan ranar da ta kare da sallallahu alaihi wasallam da da sahabbai kuma wannan sai da kwanta kuma da ta zama kuma yana nan muna kiran gwamnati ta tsaya mana sabuwar rana don ya zanto cewa wannan siyan an zo an yi shi muna gana Allah ta laifin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرى السلام addu'a da maka alkhairi ga yan wanda suka daga nesa bayan an da gajiyar sanarwa duka da da yawa ke wannan sanarwa da nazarta amma suka tattaci daga gano suka taho mana sa addu'a Allah ya saka mu da Allah ya ba mu da ya da akwai yan uwa da kamata mata da su ba na sauki da koma gida ya mafi da koma gida ne ba musamman suka taho da amerika ƙungiyar da'awa fi media daga amerika suka taho don su halarci wannan zama wajen su kasuwa da zama wanda su kula a wuta ba shi da da'awa da shi da da'awa da amerika za mu je za mu sake ko ko mu da yi bayani ala ba a aƙidar da manzan alaka da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaka ce ta jini da tsoka da rai da mata aqidar mu ne addinin mu ne abin da muka yi imani da shi ne mu rayu ko mutu shi ne mu bada kariya ga wannan addini mu bada kariya ga wannan sunna mu bada kariya ga wannan duniya to zaman lafiya shi ne a daina taba mana addini kuma a daina dafa mana a aƙida idan an dafa mana za mu taɓa kuma muna nan kamar da aka yi bayani muna kai wa mutane bayani cewa waɗannan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu ba mu da su wallahi ba sama da su duk lokacin da muka zuba ido muka bari aka rubuta sabon annabi to gaba dai addini na mu zasu rushe kuna ji kuna gani ana ɗaukar sarakon nan ɗaya bayan ɗaya a ɗauki wannan yau a la'anta a ɗauki wannan yau a zarga a ɗauki wannan a cikin yanzu a garin nan a kan yaro zai kira ka a waya sai ya kira ka ya ji sunanka ya ce mu'awiya ibn abi sufyan ya ci abu da sunna a garin nan ake fara wani abu a garin da ana ji ana gani mutum ya fito ya kira mu aure a ibn abi sufyan wannan zindikin da ake magana a kansa ce wanda kare a kansa a kan da kuma wannan ai ba zai bani samu ba ina da babu wani dogon fata lokaci a kan wannan to ba ma sun ga sahabban kaɗai ba ya yi da sahabban kuma ya dawo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ya kamata mutane su waye mutane su farka mutane su gane ba mu da wani amfani a rayuwar mu matukar mu ba addini mu kariya ba da kuma ba da ni ke ji ba ina ba ta ana mai da to ya ba mu rubuta ra mu bakin ciki goma da dai to wannan al'amari ba mu yarda da shi ko ba za mu taɓa yarda da shi ba ni shawarar ki ko ce sako ne ke son faɗa kamar haka akwai damuwa wanda dalilin kudu muna cikin kwarai da gaske wasu suna ta faɗan abin da za su faɗa an samu ɗan maganganu da suke fitowa na ra'ayuka da fahimta daga wasu daga cikin yan uwa da kuma wasu ƙungiyoyi da muke da su a nan duk tare muke kuma alhamdulillah manufar mu ɗaya amma ku gane duk lokacin da irin wannan abu ya zo to kowa yakan iya faɗan fahimtarsa yakan iya faɗan ra'ayinsa yanzu za mu iya zuwa mu da muka zo laccan nan mu zauna mitin mu tattauna akan wata matsala kowa ya faɗi ga ra'ayinsa ga abin da ya fahimta amma za mu haƙura mu haɗa kanmu mu fice ra'ayi guda ɗaya mu ce shi za a yi ko da ko wannan ra'ayi da za a yi ɗin bai dace da ra'ayi na ni ba amma tun da yan uwana suna so kuma suna ganin akwai matsala a ciki to sai mu goyi bayan su an samu yan maganganu da suke ta faruwa a wani ya ce kaza da wani ya ce kaza duk ba wani abu bane ba ai fahimta ce ai shi yanzu daga cikin malamai akwai wanda suke ganin ba da lokaci ne a zauna da wannan mutum saboda ba shi da hankalin da za a zauna ya shi zai shi zama ne da kama kashi kuma zama da wasu suna ganin ba lokaci mu kuma na ganin hatta ma wata ya kamata a nuna mai ba a kashi akwai da suke ganin cewa jama'a na za a yi ma'ana za a bayyana shi ne zai zama hilo zai zama kaza zai zama kaza da sauransu sai muka ce babu komai ya kamata mu sha sana shi mu kaskantar da shi a duniya a gane shi ba kowa ba ba akwai da suke ganin cewa kamar wani ila zama da shi din nan ba wani abu ne wanda yake zai kawo mana fa'ida ba wanda wannan fahimtar su ce amma hakika ne da mun kuma kanar kan mu a fahimtar mu da muke zaune da mutumin da muka san barna da ta'adin da yake muna ganin akwai amfani kan a zauna da shi ba don komai ba a kisiyarci ya bayyana wannan yankin da ya yi ya gaya wa duniya su ji kuma ya kokarin kare kansa zai kare kansa a kan wannan yankin mu fahimtar mu to amma ku sani cewa ba wai kusan mu ne ya rabu ba akwai da suke ganin kamar kai ya rabu a'a wancan ya ce kaza a'a wallahi duk fahimtar mu ne duk daya muke kai amma gwamnati ita suke da wuka da nama yadda kadiyar nan take shi ne mu a matsayin mu na wanda muke kama muke da'awa muke karantarwa mu muke ta ɗaukan waina da bala'i da musiba da wannan mutum yake shuka kullum ana damu da fatowi akan abin da mutumin da yake aura da karanta da da'awa da haka muka kai kara ga hukuma cewa lallai hukuma ta bi mana kado akan wannan mutum ta ɗau mataki a kansa muka fi da aka ɗau matakin a kansa shi kuma yin wanke a yi masa adalci da sauran waɗanda suke goyon bayan su suka ce a yi masa adalci shi ita kuma hukuma suke za ta yi masa adalci adalcin za ta yi masa shi ne a zo a zauna da shi ya faɗa kuma a yi wato ya kare kansa a mayar masa da martani a abin da ya faɗa mu mun sani kuma mun san ganinsa mun san ya yake mun san kuma shi waye ne sauransu to amma an shiga an fita an je an dawo an shiga an fita an je an dawo sai da aka bari ranar ana tunanin gobe jibi za a wannan sai aka ce mana wai wata wai kotu kowane alƙali ne wannan Allahu alam wai wata wai kotu wai ta dakatar da wannan al'amari to a nan muna gaya wa shi alƙalin da kotun gaba ke daya na kotu ce ta tsayar da karatunsa ta tsayar da da'awa ka ta tsayar da kaza to kotun nan muna gaya mata sai ta tanadi kuma hakkin annabi muhammadu a kanta lallai sai kotu ta samar mana da mafita yaya za mu kwato hakkin annabi sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kuma mu idan ita gwamnati tana jin tsoro ba za ta yi ba ku kawo mana shi masallacin sarki ku biye mana da muke da bukata a ba mu tsaro kurin ku zube mana motocin sojoji da yan sanda da bindigogi ku zube mana shi a masallacin fada don girman Allah ku yi mana wannan wannan mu da shi ne ba hukuma ce ta shirya ba a'a mu ne muka shirya a babu wannan dama kuna ji kuna gani an je an shiga an fita an dakatar da wannan al'amari kuma lauyan mutumin na ya fito yana rena hankalin mutane wai su a shirye suke daram daram wannan zama a gobe to muna ce wanda ya su zuwa daga nan zuwa gobe Allah tabaraka wata ta'ala ya masa idan da kale shi idan akwai idan Allah ya kai mu gobe suna fata cewa hukuma ba ta ba su takarda a rubutu cewa ba za a yi wannan zama ba ko ba su bane ba to mu na hukuma ba ta ba mu takarda a rubutu za a yi ba za a yi wannan zama ba to shi ko hukuma ta aika musu takarda cewa ba za a yi wannan ba kar su zo ina fata ana fahimta to mu ma mun zauna a gida amma wallahi aka bar su suka fita suka je ko ba da mu ma sai mu عدم الأرض أكان عمل السيام أدوك بيتوه الزنج يدوك كان كفرطة أدوك أحسن يا سيدة مؤمنين بطوح مؤمنين يا سيدة مؤمنين بطوح سيدة أحسن سيدة بطوح حيبا أنت لا تجد بطوح إلا ما تعنى حيدا ومن سيدة مؤمنين بطوح سيدة بطوح سيدة بطوح سيدة بطوح سيدة بطوح إلا ما تعنى حيدا هم الزنجين من المسكين كفرين فهو يقولون wasu suka ba suka fita suka ne muka fara da su a social media ga su su a ce ban fito ba to ko ya fito ba sai a wannan shi ne sabon da yake so tattaunawa in dai in dai masu hankali ne sun kan wanda yake zuwa tsoron a tattauna misali a karkashin hawariyu mana kabiru bashir abdulhamid sun rubuta takarda sun kai mai suna sun su zama da shi zai je ka kone sharta na karya sai fata mara biyu kuma rijiyar lemu an ji a waya yadda suka tattauna yake so a zauna nan ma ya gudu malam ma'azzan shi ma ya rubuta takarda ya kai masa shi ma ya gudu amma sai taso ya taro wannan yaran da gabanta kaga da bi yaran da za a zo a ɓata aya bai gane ba kasan ko an zo an mai karya ma ba zai gane ba kala ba ka bane Bi yaran da za a zo a karanta aya ba daidai ba a karanta aya da wani yare kamar yarabanci bai gane ba to kaga ba yadda za a yi bayan yadda za a yi zama mai karya ya kafi ganewa ya ga gane mun neme shi da a zauna mun neme shi kuma yan uwa ne wasu kullum lokacin da aka sa wannan wannan zama da za a yi sai abu goma waya a tambaye ka malam mutumin nan zai yadda kwa malam mutumin nan zai yadda a zauna ba zai taɓa yadda a zauna ba amma dai kamar yadda malam abdan da ya faɗa wallahi da roƙon mu gwamnati abin da muke so gwamnati ta yi shine dan Allah a samar da rana a zauna a zauna a lokacin da gwamnati abin nan mun san ya isa mun san cewa mutanen musu sun zo daga Amerika. wasu sun zo da kaduna wasu sun zo da guri kaza wasu sun zo da guri kaza za mu ba su hakuri su koma matkar ba ya abu ba ta a samu da rana da za mu zo mu zauna mu da shi muna gane ha ah, abu na gaba abu na gaba zan kirawo datta matazuli usman kaba shi ma ya ba mu ɗan jawabansa a cikin minti uku zuwa biyar a kan masallacin gudu ko an waye to ya zama gurgurdun musulmi masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu kishin manzon Allah sallallahu alaihi masu kishin sahabbansa a fito a nuna cewa ba inda aka tafi ko ba wanda aka yi jin tsoro hasali ma ta kila mun gudu kan tsoron daga can bangaren da amma ina ɗan hukuntar da lakta wato duk irin zafin da muke ɗauka a gaskiya ni mai girma gwamna harin Islam a wannan fagen ni ina kira masa wuta ina jinjina masa ko da an ce buƙabala kaza an ce ba za a yi buƙabala na wanda ba fata nake ba amma dai ya yi rawar gani wannan matakin da aka zo na yanzu wanda ake ciki a yanzu wato ai da ba a zaci ma za a zo gare shi ba ko ba komai yau wata guda ba a gaya wani sahabi ba kan magana a wancan shirin ba sai ta bayan maje a cikin social da ai ta ga wannan wanda ya saba wannan alkhairu ba a gaskiya ne ina jinjina masa kuma ina ganin ya gabata muna nan muna taimaka masa addu'a wannan aikin alkhairi da ya ɗauko to Allah ubangiji ya ba shi ikon da zama sai an gure har a ci kuma ba dai abin da za a ci a ubangiji ba abin da bai iya ba amma mutum kan ma mu tafi da yawa mu tafi cewa sai imam al-bukhari ka ɗauriya daga shehu usman bin zuri shehu abdullahi bin zuri shi muhammad bello duk sun zo sun zauna sun yaɗa shirya a ƙasar nan sun koyar da sayyid buhari sun koyar da sayyid muslim mutane sun shirye sun ba Allah ta kan waɗannan littattafan a iya tsawon waɗannan shekaru shekara ɗari biyu da wani abu ba mu taɓa jin waɗannan wasu fassarori da wasu fahimce-fahimce ba sai a ɗan waɗannan kwanaki yanzu a ce kai kaɗai ka zo da wani abu da duk ba a taɓa bi ba a baran nan muke lissafi a gidan a gidan cewa da kabara malam da ya dasa karatun sayin bukari yau shekara saba'in ba a kaɗa da fara ya buɗe darasin sayin bukari tun yana yi tun ba a haife mu ba har aka haife mu muka zo muka ga ana yi har yanzu yakin karatun ba a hannun mu ni da alƙali irin yadda aka wajar da halifa a sarki muku wace sahih bukhari ni da alƙali mu za su gaba da mu iya karatu da muka yi maka karanta buhari nan da farko har ƙarshe abin malam mu kun taɓa jin wani irin fahimta ba kai ko mu san da karanta buhari ta farko da amma idan an zo wurin da wasu suka yi wata magana wata makare da jibaci kasar ƙasa ake da wuriya har sai an wuce guri wanda yake gaba ma ba kowa zai ji lafazin jan bakin ba ba kuma kowa zai ji fassara ba kafin mu fa in ya ba a so wai a yi musharaka da shi kan an faɗi wannan magana tun daga har malamin yau shekara talatin da ɗaya malamin dora min jan sayin ba in nake gaba wata kila da shekarun ka ba an ce da talatin da biyar da sun shaura shekara ne saboda haka kamar da na faɗa ni abin da wannan rana ce da su duk wanda suke son ala suna wani karya da su cewa wasu su zo ana koyarwa ko wannan taron an sa yi koyarwa cewa in akwai koyarwa an san a gurin da koyarwa ba tare Allah ubangiji ya karfafi ne girma gwamna akan yadda aka ɗauko tafiyar nan kada wata kwane-kwane ya shiga har sai an cire ƙarshe irin abin da musulunci ya gane darwa waɗanda suke irin wannan abu ya zama an kai da an tabbata wannan abu. Allah ya sallama da kawai na kallon zan takaita a nan. في جهاد أكل سنة إيمان فقد مشكك إيمان ألا يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال ترسمونها وتجارة تكتون حسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا معنى مقبول ألا يكاكا على الخير. kuma ila ma sai gane fara ganin bukarin inda shekarun ba su da yawa sannan lokacin da ake karatun bukarin ma kila yana kan yana wasan gare gare Allah ya taka da alkhairi malami na gaba tsohon magayakin kogo Sheikh Mas'udu hoto Allah ya taka ma da alkhairi Awa ba sai kun mutu sai kun mutu wannan ya kamata a san irin waɗanda za a yi wannan mutanen kano ko ba ku ya aji ilimi ba da rawa da yawa kan saboda haka irin wannan tatsuniyar da irin wannan drama ya kamata a san irin wuraren da za a yi ba dan haka mu dai yanzu abin da muke kai game da ɗan gobe wannan shi ne zaman hikimar da ya sa na ce shi ne ita ta gwamnatin ta ba a aika maka da kanyar ta da hukuncewa a tsaye da wannan ke nan kenan gwamna yana kan ra'ayi wannan na yi da kundin eh, gwamnatin addinai eh, mai girma da su ba da su so ba a aika da gwamnati takarda da ta da shi ba ba ko da jihar ba ko idan wani haka ne sannan wanda aka gayya ba a zaunar shi shi ma wanda za a ce shi ma ba a aika masa da takardar dakatar da shi da kuma yadda lauran bai fara haka ɓangaren ɗan uwa mai ina da mu da za a yi wannan zama ba a aiko da takardar cewa wato kwamitin malaman kano masu tsara tsara zama an dakatar da su daga kotu ba to wannan kotu wato bai wannan umarni da kuma san wannan wanda duk ba ka aika da suka da sanarwa ba ko yana talakin yayi abu shi abu da bai sani ba kai ko ba ka haƙi to ka tsara shi ya kawo a ne ya wanda ba aikin kotu bai aika wanda za a yi wannan abu shi zuwa kotu duk da wani ba bangare ya wani sanin ba amma dai abin da ya sani shi ne abin da za a yi gobe عليكم أشهد أن لا إله wato da suna da a garin sama muhammad ya san gaske da shi zai ci gaba da zai ci gaba da wato wakana ne har zuwa karshen rayuwar mu ƴaƴan mu ci gaba jama'a wani za ta buga dole sai za su jawabi ba wanda ya wuce shekara arba'in ko da ɗan kaɗan naka kamar haka za a daɗe ana yi ko ba ka ba za a daɗe ana yi kuma kamar yadda ya faɗa ai a kalle mu a ce mana wai mu ne ba ma san a zauna in kan Allah wanda zai ga aya daidai ya ja hadisi daidai ya karanta maganganun malamai daidai ya haddace wanda shi ne tsoro amma ana jin ya maka ranar da mana alƙasun tsoro ya sa ce na shan ruwa da hannun tsoro ko ba haka ya maka mana ranar da mana alƙasun yana nan sauran wasu suna nan ko dai muna kiran lokacin da za a fi tunani za ka kama mai Allah ta ala ya kima kama da jawabi na gaba shek muhammadu bakari mikayi daga tijjaniya baki na zai zama na nasu zaɓar insha Allah na malam muhammadu bakari malam muhammadu bakari Thank you. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kafin na fara an in kuma sako na guda uku ne bari na bari a cikin da faɗa takaddama tsakanin malaman da suke cewa a zauna da abdu zubairu da kuma malaman da suke cewa kar a zauna da shi to suna cewa idan an zauna da shi za a maimaita kurakurai da sako da ya sura kada a maimaita saƙon nan kada a zauna da shi malamai da suke cewa yau a ƙari a can saboda zama da shi ƙara ɗaukaka shi saboda an ƙasƙantar da malamai an ɗaukaka abu da ne wanda shi ne gwamnati kawai ta kama shi ta kai shi kotu a hukunta shi a tashi a kotu to wannan akwai rashin sani da rashin ilmani akan yadda dagar ta tafi abin da ya faru cewa ya yi gwamna kai ba malami ba ne gwamnati kai ba malama ba saboda mai malamai za ta kawo karata ce kuma ki dinga mu hukunci saboda haka ki kawo malaman nan mu zauna ni da su in sun kure ne shi ke na yi ne in na kure su in tafiya ta saboda haka abinda lauyoyi suke cewa sai a yaro ko sai gwamna ya ce to mu a gwamnati daidai ne mutum duk girman laifin da ake yi a bashi dama a tattauna da shi domin alama ce ta adalci ko kuma malamai za ku iya zama da shi ku tattauna da shi malamai suka ce za ku zauna da shi ku tattauna da shi an ji to a shirya ba irin ƙayyar da basu ba Allah ya la'anci makarfi ya tsine ma albarka suka ce an bi takarda gida gida ga malamin su sa hannu sun gudu suka ce a kamo su karo ta so zuwa su kamo su saboda gasaki da sharri da da zai shi'a to yanzu an zo suka suka tika an zo an sa rana kuma amma an yi lau an yi lau an yi suka tajiyarta an aje rana to amma abin da za mu sa ido mu gani mu bakin ciki muke da tsagara su kuma farin cikin suke da daga to kai ne ka je neman 'ya? aka ce an baka aka sa ranar ɗaurin aure sai aka ce an ɗaga murna ya kamata kai ko bakin ciki kai kace a zo a muƙabala kuma an zo an ɗaga kuma an ɗaga kana murna to kaga kenan ashe akwai wani lauje cikin nadi to da haka masu cewa kar a zauna da shi to da dama daga cikin za ka ga malamai ne a wajen kano amma mu da muke cikin yan gari muke cikin dagar to mun yarda yadda a zauna kamar ana shan shayi a kofi za a buge shi Kuma da ko dai hadisin da ya kawo mai buɗe ne babu shi a ko matsayin malaman suna akan wannan hadisi buɗe ne yana kawo shi za a buge shi ko kuma ya kawo hadisin sahihi ne akwai shi amma ya yi damfara da su ta fasar ilimi a cikin sai mu yaki ta damfara sa wa fito da sahihi ko kuma gabaki daya marda inda yake badawa da arqam inda yake badawa a je a tarar babu su sunan karatun firgita dahi to saboda haka za a zauna domin idan baka zauna da abu jabberi ba ba zai ci gaba da jera goma da tinkahu da cika baki da zarin zuga wato kura ce ga tsoro gaban tsoro kai kasar na san ka ka san ka sani kar ka san idan ne yi sabon ka sabo haƙi da yake zuwa ya samu duk littafin da ya yi to ni kyauta ce ta mu'allim saboda ka ba wai kiɗa ki na biyu ba to saboda haka idan an zauna za a zauna ko mawdu'in mu mawdu'i ne na wannan kilif zagin ma'aiki zagin sahabbai iya iyalan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a nan muke tuhumar ka kuma a nan za mu yi surubin din ka kuma daga nan ka wuce kurkuku ko muna tabbata a maka hukunci abu ne na kudu na karshe da yake an ce kwamishina ya shigo to ni da nake kwamishina a gwamnatin ganduji ina tabbatar mana kokonto ba domin baya karɓar walakanci da reni kuna iya tunawa akwai kwamishinansa da ya reni ga marigayi abba haka ne sai ya kaɗe shi gaba akwai advisonsa da ya reni ga janar buhari sai ya kaɗe kuma yanzu a zo a yi reni ga ma'aiki a ce an yi ba haka wannan logoyin ba ba za a ja da baya akan kan wannan ba kuma kin da muke siyasa da gwamna gandiji bai taɓa samun yabo da majalla da alasaka da alheri daga masoya da makiya da yan kan katanga kamar akan wannan abin da yake an taɓa kan dangi kira na ƙarshe mawadata a cikin waɗannan lokuta malamai suna da buƙatar tsaya taya ana buƙatar wato lokaci a gidajen kafafen yaɗa labarai domin a yi wa al'umma cikakken bayani da wannan musibar da abu da na kusa na ƙarshe a koma san sifa ne na wani malam yana cewa wai to da suna bin juna sallah ne ko sun daina ko sun haɗu kai ana yin muttafaqun alaihi kana maganar muttafaqun fi eh ai ma'aiki dan dangi kuma an taɓo dan dangi dole a masu ganin girman cewa idan sun zauna da abu da bai girman su ya faɗi to karatu bai amfani ba kai yanzu kana da girma an taɓa girman ai har ka kana da girma wai ka zauna da girma bai faɗi a ina saboda haka za mu zauna da shi ba mu faɗuwar girma daraja ce za mu mutsuke shi za mu sa fara ya mutu abubuwan nan zama saboda haka zai ga maja ai maja ta ma turanci ce ko ina jin ta yi kama da wasan fi mun eh wa abdullahi saboda haka Allah yadda kake mutu yan maja a siyasa ka taimaki yan maja malamai akan abu da gani tunda dai asalin maja an kasa kada ita wancan cikin kada gayya sai da aka haɗo adc aka haɗo cpc aka yi maja da aka zo sai aka mata me sai aka mutsike ta to in allah ya da wannan sunan da ka faɗa shi ne musiba a kanka ko ba inda aka yi maja ba a samu ƙarfi ba shi ne cewa akan wahada a nan kuwa nuna mun tattanciya mafiya sun su mu gaba ni sun sun gaba sun wajen sun sa mu gaba wannan gani wannan musiba da ake kaɗan ma ka gani ka yi gaggawar cin wannan kwangilar ɗan shi'a na gaskiya ya san abu jabar ma ya cece shi a shi'a domin ɗan a original baya wannan haukan sai zai ba ka kuɗi sai ya gaishe ka sai ya taimake ka sai ya kulla alaƙa da kai sai ya ba karamci kafin ya ce ma alfan ashira sai ya fara kora nan in ya mallake ta ne ya fara gaya ma zance in ka ce ana zagin sahabbai a shi'a sai ce subhanallah alhamdulillah ai zagin musulmi ma fasikanci kuma da dabararka cewa kai yanzu musulmi ne ba a san aƙidarka ba ba a san musuluncinka ba ai wannan sunna yin ciho da zaki ya gaya mana muka ce da zai mana jinka wa ila sallallahu ne kawai mutum ne to yanzu wannan dabarar da aka yi ta wancan lokacin ai ba ku wani addini shi ya saka da kai da dole ka gaya mana makarantar ka ka gaya mana addinin ka ka gaya mana mazhabin ka ka kawo addinin ka mu gane da ina kake Allah ka so sarki da wata addinin musulmi da musulmi da kasance da kafirci da kafirai Allah ya ba mu musulmi nasara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ne ka zama tare kai ne ka san tare ka da ke jari da sallallahu alaihi wasallam da kafai da haka da malaman gidanku da wanda ba na gidanku ba sun na take sun yi maganin ka sun na take sun yi maganin ka kuma da sai ka shahara shi kuma an shahara shahara kala biyu akwai shahara ta ba Allah akwai shahara ta ba Allah to shekan da ya ta ba wannan da bai san shekan ba amma ta hada ce za a yi sauran zaji ya za mu sha harata ko mu kasance ta kai izinin Allah dan ba yadda za a yi kamar da zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin sahabbai da zagin manyan malaman da kai wa addini hidima wato ni abin da ke bani take shi wani mutum da ya bai wuce wallahi ba wannan nan bai rufe sai samu wata makaranta a zo a unguwarsu a fara koya masa daga an an ba shi wajen ba amma sai zo yana tage tage akan titi yana tage tage ka zaki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala baya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutuntawa da jimawa da sunansa duk Qur'ani sai da Allah ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ما كان محمد أبا آلي يأتي ذلك من ذلك تابعون السنان بما نزل على محمد وما محمد إلا رسول هذا في سنة سنان سنة بلي إبالة محمد رسول الله جنة لبائي أما إذا إكراش كده إكراش الرسول فوق النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله saboda girmamawa saboda mutuntawa amma za samu wani mutum a ƙarshen zamani kai baka iya ƙur'ani ba kai baka iya hadisi ba kai ba fiki wace ka iya ba dan baka taba ganin ya ta al ko ijiya ko risala a masallacinsa ba sannan kuma kai ba wani ɗan boko balle ma karanta zuwa kana karantowa da turanci Allah ta'ala ya tsare mu da bata Allah kan kanya mu a tafarki madidi malami na gaba wanda shi ma zai mana jawabansa a cikin mintuna guda uku shi ne malam Abubakar Madakai kan makarantu amma kafin malam ya jawabi muna da malam shu'aibu da yake da sai baitocinsa guda uku zuwa biyar zuwa an kaɗan ji haka zai zo dan harraka mu kila ma ya harraka malam din malam ya fito da gwalagwalan ilmin da suke cikin kirjin ka ko ba ka ba malam malam shu'aibu da kuma ka dan wani da ka habbai ne gashi Thank فبينا ما تسألنا فبينا ما تسألنا ومن بذلنا جابره كفار فرسولا الله فبينا ما تسألنا يا الله تارد تنفيرات أمنتي كل من ذن الله فبينا ما تسألنا مكين أزهار tabbatacce ne baya gun mai tafkar milla Allah ta so da kamo shi ya zubo shi cikin mazubin boda Mutan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula. Ya sha ga alkyarba kamar zai magancan Allah amma baya iya larabci tarkibin kwakwarar jimla mai zakin sayyadina umar da ma'awuya zai ga fushin Allah na tare shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira Allah cewa ba mutumin da zai zo mu yi mukaballa ƙaryar cika baki ta kare zaki yayi yi tauna da jimola karo ɗaya da na hotoro ya kama mara ya dinga gumi a gaban fanka ya san nan baki da wakala da hagu dawo ta wajen shi da kayan. maganar shi wannan ɗan tamori kamar yadda muka sani yan kuwa mun san shi sosai kuma wallahi ina muku rantsuwa da Allah wannan bawon Allah yau da za a ce ga mala'ikan mutuwa ga mukabala zai fifita ya tafi wajen mala'ikan mutuwa saboda bai kama mu'amala bai iya ba ba zai duk lokacin da ake magana mukabala za ka ji a dai gaban yaran nasa yana tsara tunzura su ne ta magana yana ta da'awa amma yayin da ya yi bangoren to mu shi kenan sai ka dana mutum masa wayar ta ai da yake shi kadai ne ya dauka waya ta kare shi ayyukan nan to dalla kai kin mun da dakka <laughs> na ji tsoro na ce amma a gaban ɗaliban ba wannan magana kuma abin da za mu gane ne uwa cewar maganar mukabala wannan ba Allah ba zai yi ta aika ai wannan ba kan kana ba ɗaya ɗayan da dama yana cikin yana ta kusurtun nan sa shi sa da aka zo ce an je an kawo takarda aka fito da rikin a hoto ga shi an bar suka ɗaya sa hannu har da wani aiko da takarda wata an mai da kuka motsa da rama ake mana kenan bayan an ji kuma da ka zagaye sannan kuma za ka sai sun zura yaran nasa sun zo ka dinga cewa su su ba su yadda ba sai an yi mu'amala su sai sun zo ranar lahiyar wannan wasa ne da hankali Sun suka kun suka al'amuran su, kuma suka yi haka don su raina wa kansu hankali su raina wanda suka raina hankali amma ina mai ta mana mutum ne wanda yake mai rababbiyar kwakwalwa yanzu nan zai magana kafin minti talatin ya warware abin da faɗa ba yanzu a lokacin da aka yi magana cewa a ya fito da cewa shi yana ba wa da suka yi kara da Allah hakuri su janye kaza kaza ya fara cewa shi ne sun ba kai ba amma da ƙarshe a cikin wannan kirkin ba sai da aida ma ya yi yayi da su kasu kai a lokaci guda ma aka wani da ba sanar kuma da an wani magana da ta yi bukari ne sana zuwa ibn hajjar ne sana zuwa ko ya zuwa layi barin ba da misali da ɗaya kuwa wannan kafin wanda mun dama sun filmin shafaɗa wanda ya wannan magana ya yi da ma a jirgin musulunci domin a tsakiyar ya fara cikin a cikin babin da aka yi maganganu a kan wanda ya sifanta kansa da Allah Muhammad har ya buga misalai irin masu in kila shi su bakar kila shi na nabi sallallahu alaihi wasallam aw in azlamtu bakar su? aw ana yani aslam min alf inna wa lam yaslam minhum ba? to irin wani da lafzar duk wanda ya faɗi shi yayin da ba addinin musulunci mu wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya fito kan rai da cewa ai wato shi ko mura suna babu ga wani Allah ta kama da alkhairi tare da irin wannan jawabai da aka yi mana ƙara suna masa dama wannan mutumin fa ya ba samun zuwa kanka ya ce in ka kace shi ba shi ka kace ba kowa ya san wannan magana to ba sai na ƙara da wani ya kace gane ko to wannan lafazin nasa da ya faɗa ina son ku gane ta nan mun yi da aka fara turfa ana ta magana can an yi magana a san kusa an yi magana a kan garin an yi magana kana ta ce an kashe ka an kashe wayan meji sai ka hau zahiri ne ba ku gane ba ita ai mutane ne ba su gane ba ita wato ba ma shi ba ai ko ko hakuri a sabon gara ka ci a kai sai musanta da wannan abin da kara wani abu shi kara wani abu kai da karfe ma da aka matsa shi ka san ara ma ne ba na kuma ba ne da ma na so ran da da Allah ya sa a ranar da gobe ba zauna

haya ta haya ko min adar zara ka sabna alaihim anna man qatala nafsan bi ghairi nafsin haka ne ba ba ba ka sabna ala bani isra'ila ba ka sabna alaihim ba kuma an da man qatala nafsan ba anna man qatala nafsan to wannan shi zai yi mukabala ba Allah wannan ganin da hanzu ba mukabala har ila yau da rubuta wani karatu a cikin wannan kiran da mu ya da ya mutunce ai shi abin da ya sama a wannan magana hadisi ne da ya same shi ta hanyoyi arba'in ƙarya take wallahi hadisi ne da ya samu ta hanyoyi arba'in annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahaya sunnati faqad ahayani wala hadisi mutum ne baki ɗaya ba ma wannan mutum ba ɗaya wai man ahaya sunnati faqad ahayani wanda ya raya sunnata sai abin mamaki ba dan yare da su hankali ko kuma su hawo sai ku tambaye shi da aka yi hira shi a BBC ne yake ya kusa ya kusa ya fita kuma ba ka ce ba to sun da kake magana ka ce man a haya da shi magana a yani to ai kai ka ce kai ba kai ba sunna manzon kuma tun daga nan tun daga nan hadar manzon Allah ta gore ayata ya fada man rajiba an sunnati abu ne abin kace kai ma kai ba sunna magana sai ga to har ila yau daga to an ce mun daga ruwa to a al'ada har da kuma ina ƙara haƙoƙurtarwa kamar yadda aka yi gana? babu shakka duk musulmi duk mumini ne kwarai idan ka ɗaukar wannan babu mallam ina abubuwan da alkaba'in da yake gaya wa ne babu shakka dole zuciyar mutum dole zuciyar mutum ne ta daga gina abin da mulaka sun sani a cikin wannan gari na mai albarka gari da ake karfin lissafin ashra a cikin sa wani cewa duk mutumin da yake dan mamallin manzon Allah ya yi da hukuncin sa kan in mutum yake rigar manzon Allah ta yi da shi yadda su aikata manzon Allah da haka hukuncin sa kan amma ka duba yau irin lafazin da ake ɗauka, kan sama can ana jirgin annabawa wannan al'amarin mu dai Allah ya isa an cuce don wallahi ya ta samarin wannan al'amarin cutar wata gare sama ya ubangiji mun sani ba a taba a cikin tarihi wani ya taba annabi Muhammad ka bashi sauraka Allahumma alayka bihi Allah ga ka gashi kuma mun san ba zai je da yau ba sauraka Allah arina fihi ajaib qudratika Allah ka nuna mana al'ajma qudratika akan wannan shi'ar mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala mana kafan da ke suna wannan ba Allah ya zo yana bayani da kuma da da aka ba shi yana kuma na bayani sai ke cewa yi ne ya suna suna kaunarsa kuma abin da yake ana ganewa don haka in dai ba Allah ce ka fada kanka ba wai in wasu suka zo suka taba shi wai duka malaman Kano wai su ma kwanan ya kare to mu tambayar da muke cewa shi ne, a cikin wato ƙungiyoyin addini da ce a jihar Kano da ala kun taɓa jin waɗansu sun ce za su kashe wani kun taɓa jin waɗansu daga ciki an tuhume su akan sun kashe wani amma kai ku har yanzu muna nan muna tuhumar ka kamar yadda hukuma ta tuhume ka akan malaminmu Sheikh Ja'far Mahmud Adam sai sassak ne kuma ka sani to kaga daga gurin ku ake samun ta'addanci ai duk wanda ya iya ayar qur'ani ya iya hadisin manzo sallama ina ce ina ta'addanci amma wanda bai iya aya ba bai iya hadisi ba kokolwar babu komai an sun sa yayi an amene ne an ajima ne da devil workshop duk mutumin da kwakwalwarsa ta zama empty zuciyarsa bai da abin yi to za ga shekan ne yake gudanar da rayuwarsa kuma in ba shekan ne yake gudanar da rayuwarka ba sahabban da dukan mun yadda qur'ani gaskiya ne kuma qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi dan qur'ani littafi ne da babu kuskure a cikin sa qur'ani tun daga farkonsa zuwa ƙarshe abin da yake ga mana sahabban nan yan aljanna ne ba sai na ja ayi ba mun san wannan idan ka samu gargara sai ma na fiha abada goma ɗaya ce a qur'ani amma guda takwas tana magana ne akan sahabbai za su shiga aljanna su dawwama guda uku ce take magana akan kafirai za su shiga wuta su ma su dawwama to kai kuma ka kawo mana aya guda biyu ko uku da ce sahabbai din wuta ne daya biyu ka je ka kawo su ba a ɗaya ta kawo da ya karshe yan uwa mutanen wannan al'ummar na alaihi salama Allah ya gina su gida uku daga muhajir sai ansar sai kuma alladina ja'u min ba'dihi lil fuqara al muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun kaga wannan muhajir والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاصا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانا انصار كنن دشي دني da ku ba ma cikin muhajir ba ma cikin ansar to amma na ukun Allah yace walladin ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur kaga ya wani malami da wani yazo na zagin sabai ce to kana cikin lil fuqara ne ko kana cikin walladina tabawwa'u dara wal iman me yasa baka zama da cikin walladina ja'u min ba'dihim ba to kaga laysa min haula'i man sabba haula duk wanda yake zagin wannan ba musulmi bane shi sa Abu Zur'a yace duk wanda yake na zagin sahabi bindiki ne dan ba abin da yake shi rubuta sai wannan addinin ila kwangila ya dauko daga can wata kasa masu abin nan ai muna ganewa ila yana dan samun yan canji yana samun mota yana samun kaza sai kan tafi da addinin sai bi amma kuma ku kwantar da hankalinku wato alƙawarin Allah gaskiya ne Allah in yi alƙawari gaskiya ne duk inda gaskiya take ita Allah zai ce maka Allah ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wala yansuranna Allahu man yansuru Allah ya faɗa ce wa inna jundana lahumul galimun kai yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz Allah ta'ala ya tsora gaskiya akan ƙarya kuma Allah ya kawo wannan ranar wato kun san me me da hamwasa wallahi inda an yaji an ambaci malam kabiru bashir abdulhamid je ga matashi ne da 'yan shekaru ƙanana amma kuma sai sa garbi kuka Allah ya tsare mana kasa an ta an kawo littafi na al'afat na anna'isi yana wajen masallaci malami na gaba kuma na ƙarshe malami na gaba cikin annabin mu tana dauke da mutane tana keta ruwan ba abin da ya same ka don me don Allah ya ce ta jiri bi a ayyuki akan idan mu jirgin ruwan ke tafiya akan idan mu kuke kula da ta idan muka dawo muka sake kallon yanayin da aka haifi annabi Musa da halin da ake ciki na tsoro da tsatsa a wannan lokacin kowa ya san cewa sun an haifi yaro yanka shi aiki. amma allah madaukakin sarki wanda ke kisa aka haifi ɗan aka ɗauki ajiya aka bashi kuma aka hana shi kashi don me saboda ƙa'ida allah ya ce wani tusna a ala'ayi to haka kuma allah ya ce wa annabi fasbir fa'in naka bi a ayyumina wannan kulawar da kariyar da kaga Allah ya ba wa'incan annabawa a yanayi mafi wahala suka ceto shi suka wuce to tun da Allah ya ce idansa yana nan akan annabi da kulawarsa da kariyarsa to tana nan ko annabi ya bar duniya ko ba wanda zai kare annabi Allah ya isa mu annabi wajen kare shi shi yasa yake inna safainaka kan mustahar abu na biyu shine a kalmar yan mata da suke amfani da ita ba suna faɗarta ba kasu manta lokacin da annabi ya zo shiga birnin maka aka hana shi Allah ya ce wala yake liman na kuma shan'ana kwamin an saddukum alil masjidil haram an ta ta'ata sai ya ce wa ta'awun alal birni wala ta'awun alal ismi to ma da taron da za a haɗu amma manufarsa ne kare mutuncin manzan Allah ka komai za ka faɗa da duk wanda kake ganin an haɗu da shi in dai haɗuwar akan kare mutuncin manzan Allah ne so ma dalla da wannan haɗuwar dama Allah ya ce la kai da fi filin min na najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wanda dukkan abubuwan nan guda uku da ma'arufin da islamin bainan nan da sadaka ba su kai mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine a maganar tattaunawa sakon da ta da ya bayar abu yana da muhimmanci kwarar da gaske don mutanen nan ya ne mayar da rani shi ma mai girma gwamna ya tabbatar da makaryaci ne mai wutari saboda lokacin da matsalar ta faru sai ya lafa rashin a ji a koma a saurari kuma shirin ilimi shi ma ya tabbatar da cewa an zalunce shi shi kashi mai girma gwamna shi ya ce makaryaci ne a cikin bayanin shi akwai yaudara wannan ayyar da dama ba haushi ya ce an inda sami yadda ba ta sha ba ba za ke gudu ba ɗan tsere da shi to tun da shi jagoran makarici ne ba shi idan ɗaliban sun zama ya sa duk abin da baka yi tunanin za su juya ba to suna iya juya shi lallai ko gobe maka ga da an ji labari sun ta da mota da littattafai to lallai kan za mu gira nan wajen kuma duk wanda ya sani ya san daga kaduna na taho na shi kuma ba za mu bar garin nan ba sai lahadi ta juya ba sannan za mu juya saboda maganar tattaunawa muna faɗa musu wallahi na sha faɗa wanda suke bibiyar karatu suka idan ba kamun Allah gwamnati ta shigo na da Allah ba zai taɓa yadda a zauna da shi duk wanda ya kalli zaman da aka yi shekara ta 2013 za ka fahimci idan an zauna za ka yi masa kyau kuma za ka yi masa kyau to daga nan ya riga ya makarsa hukunci duk sharadin da zai sa sharadi ne na ba zai yadda da a yi zaman ba amma ba zai ce ba zai yadda ba sai ce ga sharadi ku tambayi ɗaliban shekara 2013 da aka zauna wata gwamnati ce ta zo ta sa a zama gwamnati ta masa ne? A yi wata sani ba to inda zaman zai yi ta gaske ana iya zuwa a tattauna matsala ta ne, ita ba gwamnati su yi ta gani a gari yi an zauna an tattauna da wani to makaryaci ne ba zama zai yi ba amma zai zo ya cika baki ya ce zai zauna yanzu mutumin da zai ce da ibn hajar al-asqalani yana da rai siyayin kitikiti ya ya zauna da shi mutumin da zai ce zai iya zama da ibn ba da muhammad bin abraham ya ce ko ibn keniya ba wallahi ka san wannan kwata-kwata bai ma san mai ake cewa ilimi ba shi yi yake wannan magana amma kamar yadda dakta abdalla ya ce da an zo an zauna ranar zaman ne zai tantance mutane za su gane mahaukaci ne ko ɗan iskan gari ne da aka duk abin da ya faru ana da matakin da ya dace da shi in an zo zama ya nasu bai wa mutane hauka ba a zaman to kaga an gane cewa abin da yake yi ba hauka ba ne ɗan iskan gari ne don kuwa aka zo ya hauka to daga nan sai a wuce da shi gidan mahaukaci da aka mu abin da muke faɗa zama muna nan daram kuma da izinin Allah a sakon da zan faɗa wanda ya shafi ɓangaren gwamnati daga ƙarshe saƙo ne kamar haka shine ita abin da ya shafe ta Da sani cewa in abu ya faru daga ƙarshe suka wawaitar da zaman nan aka ƙi wani abu ya sun ya faru to duk abin da ya faru alhakin yana kansu sai sun ɗauki matsalar tun daga duniya a layara domin wallahi mutuncin annabiya na kowa wannan shi ne abin da za mu faɗa musu sannan in ya faru sun ce ba za su bashi ya zauna ba saboda wasu dalilan nasu ko daga ciki su sama sharaɗin kada ya tsara gayyatar cewa a zo a yi muƙabala a karafin shi amma wannan in ya buɗe baki ya kira mu kuma sai mu amsa masa wannan mu shine abin da zamu faɗa kuma duk wanda ke kan gaskiya Allah ya taimake shi kamar yadda akwai wani ɗan shi a zama muka tattauna da shi yake cewa wai in je in saurari tattaunawar da aka yi da malam sarkuri da malam jabar na ce masa wallahi ba na maka shakka malam jabar malaman mu ne kuma suna da falala a kan Allah ya ji kanka na ce amma na rantse maka da Allah in kuka buɗe kofar tattaunawa da mu malamanku. ke kun sha wahala a hannun wanda ba ku sha a hannun su malam da jafar kuma kun ariya ne ga muga shi wannan mahaukacin a haukarsa bai san da tsasari da yake yin karatu a nan wallahi sai mai shekara bai wuya ne ya ɗauka ce abin da nake faɗa na karatu sai dakka ya tsara mun ne nake faɗa to haka ya ɗauka sannan ya ɗauka cewa ko ni tiridi ne na wata jami'a ya ɗauka cewa a san waje ne karatu galibi larabcin da yake zuwa zai firgita wasu da su za ka ga kalmomi ne da shi langon da ya amfani da su cikin ta zingil waraka irin su wa kullum yi na fandata fandata wani da ya ji wannan larabcin sai firgita na ka muna faɗa maka sako daga wannan makaranta duk abin da kake takama da shi na karatu inda ka koya nan muka koya kuma babu wani yare da za ka yi wanda ba ma shi kuma mu muna roƙon Allah ya kawo ran da za a yi zama da kai kuma muna faɗa maka da saƙo daga gurinmu cewa asali ma kai munazaran nan baka saba ba kai shi ne kuma na kalubalance shi cewa in ba da shi da da al'asar mu babu wani zama da kai mun kuma wannan abin ya zama jiki gare mu mun zama jiki ga abu saboda in gobe aka ce ana nan za mu amsa sati mai zuwa ma da gwamnati za ta dawo da shi wallahi kuma dawo da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa annabi daraja duk wanda suka tsaye wajen zifafi da mutuncin annabi Allah ya kara mutuncin su ma duniya da lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كافة كل قضاء من تشتري مكان فأقول جاسي في المكان دول يكون مستشفي مكان شيء ما يكون في مكان أما يجب في مكان جامعي مكان نزل على الكتب تكتب في جماعة الشعب القرآن الجماعية حتى في محرمنا أما قل لي أسئلة الإنسان ولا الإنسان لعل ولي معلوم في الأخرى يحصل في كتابة طويلة أما كيف تتعب في يجمع الدنيا الكبيرة ثم يأتي على المعنى قبل أن ننظر إلى التشكيل المسلم زيد ما تم إجراء من ذلك كان سلم الله عليه وسلم لله رب العالمين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 shi ne kamar a matsayin jawabin bayan taro tausiya ko dominikin na wannan taro da kwamitin masu da'awar sunna wadanda mu kamar reshe ne na zauren jamaiya ko haɗin kai na malamai wannan za mu gabatar da shi domin ya to kamar muryar wuce officially ga abin da muka yarda da shi ga abin da kuma muke kira zuwa gare shi a wannan gaba bayan bismillah da ta gama Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna ashirin da biyu ga wata rada alifin biyar da yahuda rayu da biyu daidai da shi daga wata uku miladiyya dubu biyu da ashirin da daya wannan kwamitoci masu albarka sun yi tsokaci wanda shi ne kamar kulasa da aka gabatar a wannan taro a gaɓoɓi guda biyar matashiya su guda biyar ta farko mele da masu na biyu matakin da malamai suka ɗauka a kan jabba na uku matakin da gwamnati ta ɗauka a kan jabba na hudu ko sannan na ƙarshe matsayarmu laifin da jabbar abjabbar ya ce kisarar zai fito na fito sharasi rashin kunya har zuwa ga zagi da malaman musulunci na zamaninsa na nagarinsa na talabawa har ma da kufare har sai ga malaman da suka gabace mu haka yi ci gaba har ya kai da sahabban wannan Allah a alaihi wasallam da radiyallahu anhu iyalan gidansa duk wannan yana iya cewa domin kare jini ne da kuma bayan Allah wani Allah da yake ganin an taba musu martaba ko an zarafi ko haƙƙinsu akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ke ce maza kare a bola ya fi shi to da alama cikin sakayyar Allah da waɗannan bayan Allah ya ke yi wa ƙaharu da sharri da jamhuru sai ga shi ya afka kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin zarafin masu cikin karamsu yana yi masu da karya da hali bijin sai afka kan zafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jingina masa karantattun zartuttuka da munanan ayyuka da babu wani malamin musulunci da ya taɓa fassara waɗannan hadisai sai ya ce haka da shi yake sannan ya ci mutuncin masu hadisi da zarge su da goma su kan cewa suna sane suka kirkiri irin waɗannan hadisan tun da mutum ke shugaban hausa ba a taɓa jin wani mai magana da hausa yana taɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan tafa kuma wani ruwa wannan kuwa rijal wato misali ƙwarƙwar da musulunci waɗannan maganganu mata suna kada hankalin musulmi a ko'ina har ta yana tsorata kansa da kusa da al'umma suke yi sai gaskiya yana barazana shi da mafiyarsa a kan amfani da ƙarfi domin yin ta'addanci a kan mutane ta hanyar yanka ko ce zai kashe da makarantun haka wannan shi ne babban da mutum ba ridda da kuma barazana da aminci da zamantakewa a al'umma mutane da malamai suka ɗauka irin yadda suka saba wajen kokarin bawa cikin allah kariya ta hanyar wa'azoji na tsoron rubuce-rubuce da sauransu ba masu wannan hukunan mutum ba ya kuwa kowa idan an yi masa gyara ko an masa nasiha ko an ja haka sa ko an masa rani kunnan kowar shegu yake yi da duk abin da aka gaya masa in yi ji an ya musa masa hazo ya ji jiki sosai sai ya tattara ina ta ina ta kirkira tafiya ta fi can waje ya je ya ɗau huta hazan ya wace amma da magana suna sai ya dawo da tura da inda ya tsaya wannan shi nasarar da yake yi shekaru da dama wannan ya sa malamai suka yi kiransa ya zauna a tattauna a yi mukabala da shi ido da ido kimanin malamai sun kai goma galibin kuma da tsani da da cikin kano da wadanta sun yi ta neman da mukabala yana sa sharuɗa in an cika sharuɗin nasa sai ya kada ki kira wasu haka ya zama cewa sai kan kano ko mai kasanni guda da za a kano da kuma ya taɓa cewa ko wani tufa ne wasu tufan mani a da wata kasa ne ko ko tufan mani ne zai zama mukabala shi a ƙarshe wani malamai suka nemi gwamnati da fadar kano shiga cikin wannan al'amari wanda ya kai da dakatar da shi a kasuwar al'amari an taɓa neman fada yanzu kuma gwamnati عشان يكيد عداك تدشي تهام زامن الحكومة تدل تحكيم الأمة بالإنسان على الضرورة تشي تكفي الحكومة التي تتآرى مصر الله جمالمين جمالية معلمين فكرة أجل بسنة تسيئين بسهومة عليه بتغسل الفاقروري ليستدفع هذه النبي صلى الله عليه وسلم لأننا سألنا الله babbar manufar ana tsaye jama'a tun akwai sabani a kan babbar manufar ana tsaye shi ne a nuna wa mutane musamman mutuwar cewa ba shi da gaskiya ko kasan cikin wannan da hawa ta ta ƙarƙar zafin mazan Allah Allah da kuma da almajiransa da sauran manyan malaman musulunci ta hanyar kore namun ƙaryarsa inda ba sai ke kawo gumi ɗaya da aka zage annabi ba a cikin garisun da musulunci haka zuciyar da ce da jirgin idanun basira bane suka kai shi ga wannan mummunar akida in ba ta wani hanyar ba ko an na in ba ta wani hanyar ba ko an sauke shi wata rana a cikin shi ya ci gaba da ci da gudun kan wannan kayayyar da ya yi wa zuma amma da za ka fito da za a fito wajen mutane abin da yi na ƙarya kowa na ne fili to kowa na gaba ya rubo ba su da abin da zai gyara mutane wannan shi ne babban hikima mu ta cewa a zauna da shi wani ma ta tattauna da shi to ne kuma su ne Allah ta karawa gwamnan mu da sai shi da sauran abubuwan gudanar wata da wannan ayyukan hukuma inda suka karɓi wannan koke na malamai da muhimmanci suka yi ta zama da su har dai suka kai da ɗaukar matakin da suka ba da sun bi da hannun kotu har aka samu a doka a zartarci domin a kwantar da hankalin al'umma a yi kuma bincike kan al'amar da wani more da ke haka na aka karfi kogarsa na domin a kwantar da hankali a yi kuma bincike kan al'amar da more حتى ما تقول كنت من أبوه أعلم شيء بقوم معلومين دومين يقرأت حجة تحول من الإنجليز حتى حتى شيء أقرب أكثر من الأبوه شرطة أبوه بقي ميلادية شرطة أبوه رجع بنا دولة دولة أبوه جرم الله الله بين جهوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه بقوه bayan malamai sun gama su tsaf in suke wani kan hali sai kuma ga labarin cewa kotun da ta tsaye da shi ta matsayar matsayarsa ta aka fassara da cewa wai ta hana shi ke fito al'umma ya amsa tambayoyi da za a yi masa hakika wanda labarin ya da zuciyar mummune ya ta da hankalin mummune a kowane ciki abu na hukun da hakika mu almajirai da kuma malaman jihar kano ba mu da alaƙa da kotu a wannan amurka gwamnati ce ta kai kaya kuma mijanta eh, kuma ita aka aikowa da bayanin cewa ta hana shi ya shigo cikin al'umma ya amsa tambayoyin da za a yi maka tsakanin gwamnati na ake communication da kuma ita kuma a ajiyar kuma ta ce wai har yamma ya ce cikin wannan duka da farko dai wani lauya ne ga da wannan arabiya wannan lauya ba mu iya sanin cewa a halin ne ya ke ci ga haka kuma ba da abin da kai shi yadda yake da tsarin juma'a ya kai karar dab da ranar da za ta ke da mulki yadda neman ba a cikin kokarin wani wannan kullum zai wahala har a samu aiki don a lokacin domin ta tsara maka ya kamata ce an yi wannan duk da wannan lokaci kuma ya kamata ce lauyoyin mai kara a gwamnati sun nemi a tsokace wannan tuhuma da gwamnati ta ba da damar a yi bisa neman alfarmar wanda ya ke kara domin kenan da mai kai kara da wanda ya ke kara babu wanda ya ke da matsala kawai wannan tattaunawa ta kuma da sun yi azama da sun yi azama su wani gwamnati sun yi shira da sun haɗakar da alƙalin ya bar wannan al'amari ya tabbatar da shi yadda yake to amma dai ba za mu iya kama kowa da yake ba domin abin ya zo daga sai da lallai akwai abin da mawa sai a cikin wannan al'amari muna ganin ba a ba za a iya gyara waɗannan kurakuran ranar 22 ga wata da wata uku da aka ga kuma kotu kuma in an koka da wannan ranar za a iya zuwa gyara wannan kurakuran da za a sake zama kan wannan ana akwai damar a ji a ce banda ita wannan tattaunawar da ake an hana shi kurba a kula ce amma wata tattaunawa akwai bukatar ce an zauna an yi ta inda lauyoyi suka dama ko su tunano haka da haka kamata su kuma za su zama matsayarmu matsayarmu ta ce muna cikin yin kona kwana na zaman tuhuma muna yawan ko ta fara gwamnati damar ci gaba da wannan gini na da yake muna tabbatar wa da kowa cewa babu komai cikin wannan zaman tuhuma ba shi alheri da wani ruwa da da taimaka wa wasu mutane shiga daga duhun ƙasa da kafin su zuci kashi zuwa hakan mutunci da shirya da girma Allah da wani da addininsa suna tabbatar da gwamnati da duk wani mai fatan alkhairi ga al'umma cewa kuma biyayya ne ga duk wani tsari da zai kawo ya kuma wanzar da zaman lafiya da ci gaban al'umma manzon Allah a alaihi wasallam kuma duka da abokan zama a wannan kasa mai albarka ci gaban addini ne a rayuwar duniya ko kuma ci gaban ci gaban na addini kuma na duniya kowane mu abokan tafiya ne a ciki shirin mu a kan yana nan inda ake cewa komai na mai na nan da kuma suna ɗauke malaman da su suka albarci wannan tafiye shi suna nan suna jira kowane lokaci duk malaman da suke jawabi sun yi tara da cewa suna nan a shirye har ma an ɗaura shafi a kan mota gaskiya sun kwanci su jawabi jira suke kawai a ce a tafi inda za a fita ya shi sai ga shi wani abu yau nan muna hana cewa zaman nan tsaye ne wannan zaman a tsaye ne domin tsaye wannan ne da duk wani ne mai irin wannan matsalar a nan gaba domin akwai wanda suke da irin wannan tunanin na kawo addini sarari na kawo ta da zaune da cikin al'umma to haƙiƙa hanyar muƙabala zauna a ware komai a bayyana komai kowa yana gani yana ji zai kawo ƙarshen da duk wani mai ainihin ƙaramin ƙarfi wani mai ɗan ƙaramin rashin kunya kai ko mai babban ba da izinin Allah zai zama mai zuwa mana kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya tabbatar da nutsuwa da kwanciyar hankali da wadata da arziki a wannan zaman mai albarka muna fatar da hukuma cewa lallai in har akwai damar a mu'amalar na gobanna to haƙiƙa, kamar da suka za su fita wallahi sallahi ma ɗan kwaman za su cikin tare shi dukkanin malamai ne an gama shi da komai wallahi sallahi an yi zama na ƙarshe wanda ga shi babu sauran mutum sai da kuma hada a fadar ne masu ba a fara suna ba wallahi shi ba da ke zama uku wanda suka shi ina da ranar hannu ko ran laraba aka zama na ƙarshe an gama shi da komai to da haka wallahi mu ba za mu firga ta ƙarya ba cewa za mu tafi kaza kaza amma dai muna shirye in dai sun mutum ma mu fita muna da abubuwa da suke An ma da baki ga kuma da suna ta shi ma shirye to da haka ne za ku da Allah zuciya ta wannan lokaci to da haka muna da Allah ta wannan al'amari an zo an zo kai ka ta ke in Allah ya kai mu gobe an yi muna godiya ga Allah sun muna godiya ga idan kuma gobe ta yi ba to muna jira ko yaushe Allah kun yi sa a yi lafiya da lafiya Allah kara kara da shi da albarka da ci gaba wanda zai albarka cewa domin Allah ya sa musu tausayi da basira da fahimta da su warware wannan matsala wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in